Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 22 da goma sha shida Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai a kan VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Da kuma ta intanet a shafinmu na Facebook Live da voahausa.com. Masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Maryam Dauda. Kamar kowace litinin shirin yau da gobe ne na yau akan shirin yau da gobe na yau akan mu'amala ne da zamantakewa. Za ku ji ci gaban tattaunawar da shirin yau da gobe ya fara akan rayuwa a gidan haya. Akwai matsaloli masu yawa da 'yan haya da suke fuskanta da suka hada da matsala babba ma ina ta taso isu in kana haya da mai gida yana cikin haya yana cikin gida iyalinka ba su da wani liberty tunda ɗiyansu da ka taɓa sai mutum nuna maka eh sai mutum nuna maka gidansu ne madalla daga jamhuriyar Nijar kenan kuka ji dan kaɗan daga cikin abin da zamu tattauna su ma masu gidajen haya su ma suna fuskantar matsaloli da yawa wanda 'yan haya suke nuna musu to ko ina mafita Muna ɗauke da tattaunawa ta kai tsaye da wani masanin shari'a da kuma wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Amma kafin ku ji duk waɗannan bayanan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata game da rayuwa a gidan haya sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe domin jin waɗannan shirye-shiryen. Kamar yadda kuka fara ji a makon jiya, akwai matsaloli da yawa da ke faruwa tsakanin masu gidaje da 'yan haya. Ranar Litinin inda ta gabata mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter, shin me kuka sani game da rayuwa a gidajen haya? Ga wasu kaɗan daga cikin amsoshin da kuka turo mana. Sakon farko daga Shamsuddin A. Jibrin ya ce salam yau da gobe a zahirin gaskiya zaman gidan hayoyinmu babu daɗi kawai sai dai fatan allah ya hore wa kowa nashi domin kuwa tsangwama takan taso gefe da gefe ta hannun abokan zama ba sauki idan baka yi dacen abokin zama ba haka shi ma mai gida idan ba a yi dace ba abin yakan kasance abin dai ba a cewa ko bi rana zafi inuwa kuna allah ya haɗa mu da abokan zama na gari sai ahmad yakubu zandam ya ce rayuwa a gidan haya ba komai in har mutum zai iya jure dukkan kuntatar da ke tattare da ita kamar rashin cikakken 'yanci da haɗakar bayan gida da haƙuri da kwana da wanda baka san su ba. sai Mustapha alkali ko kwamusti mai Chelsea ya ce yau da gobe kenan ai duk wanda ka gani a gidan haya to gaskiya babu yadda zai yi ne amma ai matsala duk ta kare a gidan haya Allah dai ya ba wa kowa ikon gina nashi gidan amin. Sai baban gida jingi sai Bore ya ce salam yau da gobe gaskiya rayuwa a gidan haya akwai kalubale sosai saboda kowa ba zai yi haƙuri da ɗan uwansa ba a gidan haya dan ƙaramin abu maimakon a yi haƙuri da juna amma hakan ba zai yiwu ba Allah ya kyauta. sai usman umar numan ya ce salam yau da gobe a gidan haya bai haɗu ba ko kaɗan saboda dubban matsalolinsa shi yasa kullum nake addu'a allah ya hore mu kowa ya mallaki gidan kansa ko ya huta da takaicin gidan haya sai madasir muhammad tafa balewa ya ce tabɗi jan ai ko zan ba da labari akan rayuwa a gidan haya mun biya kuɗin shekara ba mu wuce wata uku ba mai gida ya sai da gidansa ba tare da ya gaya mana ba rana tsaka aka kawo mana notis muka yi ta kwasan rikici tun daga gaban mai unguwa sai da ta kai ma gaban sarki ai gidan haya ba gidan zama ba ne. sai sadiq abubakar dirani ya ce gaskiya ba karamar matsala ba ne a ce namiji ba shi da mahallin da zai sa iyalinsa sai gidan haya saboda yana kashewa mazaje zuciyoyinsa su kasa yin kataɓus wajen mallakar nasu gidan gaskiya ba karamar matsala ba ce sai ado ahmad birniwa ya ce ni abin da ke damuna a gidan haya shine idan ka tashi yin wanka sai ka bi layi matar ka layi kai ma a layin wanka wannan abu shi fi damuna a gidan haya sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe hakika yau kun taɓo min inda yake min ciwo gaskiya rayuwa a gidajen haya bai da wani daɗi ganin yadda masu gidajen ke nuna tsangwama da nuna isa ga wanda yake zaman haya ga ƙarin kuɗi duk shekara ba tare da an yi gyara a gidan ba haka kawai idan dubu talatin kake biya shekara sai a ce ka biya dubu arba'in fatan mu allah ya hore wa kowa ya yi nasa baba gana alhaji gobe ce akwai matsala a gidan haya musamman ɗakuna goma amma gashi ban ɗaki ɗaya allah ya ba wanda bai da gida ya bar gidan haya amin sai muhammad salisu gashuwa ya ce asalam voa hausa a gaskiya zama a gidan haya babu daɗi saboda kana zaune za a ce ka tashi dauda musa ba rigima dan dume ce salam yau da gobe tsakani da allah rayuwa a gidan haya yana da matukar wahala da takura da rashin walwala kai hatta yayan kama ba su da ikon watayawa ballantana idan ka yi baƙi abin sai dai wanda ya gani. Sai Isiyaku Hamza Gogori ya ce, Ya Allah muna roƙonka duk wanda yake zaune a gidan haya, Allah ka bashi ikon mallakar nashi amin. Prince Mika Hussein Rijau ya ce salam yau da gobe. Hakika Hausawa na cewa gidan haya ba gida bane, face matsala domin baka da ikon kanka a gidan haya. Domin ka zo na zo ne, Allah kyauta amin. Sai daga ƙarshe Atkamal Sani ya ce tab Allah ya raba mu da gidan haya domin yanzu sun koma gidan haya haya ba mai gidan ba ba 'yan uwan zaman ba duk ba sassauci Allah ya sa mu dace. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To Madalla yau zauren yau da gobe za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilan sashen Hausa Yusuf Abdullahi yayi da Metar ruwan Abdulrahman masanin doka a jamhuriyar Nijar da Dauda Tankama da Malam Lawala Adamu akan rayuwa a gidan haya. Malam Dauda Tankama ya ci gaba da bayani akan matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka don warware irin waɗannan matsalolin ga abin da yake cewa. Kuma in ka ɗauko wajen ɓangaren masu gidaje, isu masu gidaje mu da kanmu muna kwatanta musu a yi imani babu wanda ya zo da gida ya mai dunnan ne dai Allah taimaka da wasu abubuwa daban-daban mm. mutane suka yi kuma kai zama haya mm. ban gaba wanda bai haya ba nan ya mai babu shi kowane ne babu wanda zo da gida mm. yanzu me ya kamata a ce ita gwamnati ta yi domin tsara haya domin tsara haya wagga dokakin da Metal Laura nake magana ita ce ya kamata a yi aiki da ita to matsala guda dole da kungiyoyin hula da sandika da kowa da yan kasa sai an tahi tsaye an yi tsayin da kayakin aiki da ita to da menene matsala in ka dauko tun daga can sorun beni har abin da gangaro kasa su ne ke da gidajen kenan in su da wuka suke da nama ba su ai amfani da doka tun da in in kin wanga in kin gidaje na kasa kasa su wannan ma ba su damu matakin da gwamnati ta ɗauka na gina gidaje ga ma'aikata zai kawo saukin wannan al'amarin yana iya kawo sauki mm. to amma ai ka san ita ma wannan abu mm. mu muna yaƙi da ita saboda muna son ai adalci mm. kullum a Niger tun tasowarta sai a ce logement sosiyo sai a ce ma'aikatan gwamnati mm. akwai 'yan kasuwa akwai wanda ke wani harkokin shi mm, shin don eh to kuma nan cikin kundi na tsari an nuna duk dan kasa daidai yake dan kasa to ya kamata in za a yi a ce kowa an diba an yi nazari bakin kare isu aikin aikin aikin nan kake na jarida mm. ya kamata in ka ci a baka gida do wata ga inda ya kamata ka bada wai ba wai sai ma'aikatan gwamnati ba sai ma'aikatan to sai a ce sai ma'aikatan gwamnati kaga nan an yi rashin adalci an yi bambanci an yi abin da bai kamata ba in an ce a yi haka nan to a gama kowa da kowa wanda aka san karhin shi yana iya yi tun da ka'idodi ne za a yi in ka cika su a baka in baka cika ba a bari matsala babba ma ina ta taso isu in kana haya da mai gida yana cikin haya yana cikin gida ka ba su da wani liberty tun da ɗiyansu da ka taɓa sai mutum nuna maka eh sai mutum nuna maka gidansu ne ka gane ku a zo eh, kun yi wata biyu ko uku kuna bayan gari cikin cikin eh, makewayi daya sai a ruhe sai kuma ya ruba ran nan kawai mai gidan oliyo da nemo mota ta zo ta kwashe jika goma sha biyar ko jika ashirin sai ya kiya sai dai a zo a yi rami tsakar gida kuma a ɗauko muku wannan abin a hiddo muku shi kuna shaƙa shi kaga nan bai kamata ba wajen fakicir na ruwa in an yi adalci yanzu nan ga mana mu biyar cikin ɗakin ga in fakitir ta zo lau aka ba lawali yana nan bai ta wurin aiki aka ba shi sai ya diba ya gani isu na da mutum da ko wancan na da wancan na da sai a gani tsakanin mai hayar ana a daidaita to matsala sai a zo a fada gidan kura sai ya gani mai gidan ne zai amsa fakicir bai gwada mu kowa sai dai kaga kawai kamar mulkin mallaka sai a ce kai kaza za ka bada kai kaza za ka bada to shi ne ya kamata a tsaya a gyara saboda kowa ya shi daɗi nagode eh, metar al'azu a bayanin da kai ka kwatanta cewa ita doka dai bata fayyace farashin haya ba kamar babu tilas a ce ma mai gida ga kuɗin da ya kamata ka tsayar na haya kamar a nan ita gwamnati akwai wani abu da take samu a wajen su masu gidajen na haya ganin cewa suna iya sa farashin da suka ga dama to ita gwamnati abin da take iya samu lanho ne na gidaje ko da ma ba gidan haya ne ba idan ya zamanto kana da gida ga shi naka na kanka duk gida gwamnati tana da haraji wanda take azami shi mm. sai zamanto a nan Nijar gidan da kake ciki naka bai da haraji amma in kana da gida na biyu ko da macen ka ce ta biyu a mm-hmm, ciki mm. akwai harajin da ake duka mm. shine gidajen haya gwamnati ga da yana duka haraji kashi ashirin a cikin ɗari ai mahi yawanci yawa wa an ga gidaje na haya in ba bisa bisa ga shekarun gaba zuwa shekara bakwai zuwa goma haka duka cikin an daɗe 'yan kasuwan Nijar ba su da gidajen haya ɗan kasuwan Nijar wanda yake son ya saida ya ci riba yanzu yanzu nan hmm. kaga bai sa makudan kuɗi ya yi gina ya ɓata lokaci kuma ya komo ya yi shirin wata wata shi ɗan kasuwa hmm. duk mahi yawancin yawan wa'annan gidajen gada ma'aikata ne hmm. su suke da wannan kuma da wa'anda suke iko su suke da wannan gidaje 'yan kasuwa yanzu ne kama abun ya zama kasuwa suna yin shi ainihi yawanci don su saida ne gidan gaba ɗaya kamin su saida suna sa haya hmm. amma 'yan kasuwa wanda yake cin riba yanzu suna yana son ya ci riba yanzu yanzu a gwargwaje da wuya ya sa ya bata lokaci ya bata ya sa kuɗi da yawa don saboda kuma ya shira kuma duk wata hmm. yana amsa yanzu shi wannan magana ita wannan magana ta haraji da ya kamata a ce su masu gidajen haya sun biya wa gwamnati shin a yanzu ana biyan wannan harajin ko kuma Eh, gwamnati ba ta samu komi gwamnati tana samu ana mm, biya mm. amma sai gwamnati ya kara ƙarfin gwiwa dokan mm. ma'aikata wanda tun da doka ta ce in za ka amsa haraji sai ka ɗauki takar sai ka zo ka ɗauki rahoton gida mm-hmm. kawo gwamnati bai sa mutane ba cikin ƙasa duka inda za a leƙe a gawan ga gida na haya ne mm-hmm. da amshi haraji bisan shi mm-hmm. in kuma an san gidan haya ne duk shekara sai an kai ma takarda a ce ga harajin da ya kamata ka biya mm-hmm. to ka gani nan ne kuma gwamnati abu bai ɗauki mutane masu aiki ba don saboda zuwa kai wa'annan takardun mutane su sani don saboda 'yan nijar in sun san ko ne ya kamata su biya haraji bisa shi baƙin biya suke ba mm-hmm. to yanzu inda matsala take mm-hmm. shi ne tanadin da gwamnati ya yi ya kamata ya yi don saboda kowa ya zamanto cikin mahalli na gari shine wanda ake ce ma lojiman sosiyo mm. tun shekara 1962 da aka kafa sunisi wannan kamfani na gwamnati wanda yake gidaje mm. kaga yau zaman da ake ciki tun wannan shekarun yau shekara hamsin ko mm-hmm. duka gidaje wanda suka gina dubu biyu ne alhali sakamako na wannan ma'aikatar da nake gaya maka wadda take bincike tana kididdiga suka ce duk shekara niger bukata wanda ake samu na gidajen haya shekara goma baya rahoto na dubu biyu da takwas zuwa goma suka ce dubu ishirin da biyu ake samu duk shekara duk shekara dubu ishirin da biyu sai zamanto wa'anga gidajen ma in gwamnati ya gina su wa'anda adda gidajen su ne suke samu in yau aka datsa hili aka ce kare za a yi mm. tamkan talaka wanda bai da ya samu hili ya zo ko da bukka ne ya zamna ya yi mm. da kaɗan kaɗan yana gina hilin ma bai samu waɗanda suke da gidajen su suke koma su sayi yanzu zaman da ake ya mai hilayenta sun ƙare mm. eh, a game dai da wannan batun na matsalar haya abokin aikin musulmi mu ne barma ya samu zantawa da wasu eh, wasu mazauna birnin yamai ga abin da suke cewa kullum farashin kuɗin haya sai hawa yake yadda naira take hawa haka nan yake na yana to mu ban san da mahukuntan ne ba koko wannan suna cin karansu ba babbaka ne da dai gwamnati ta mana cewa za ta ɗauki eh, mataki kwakwara na biyar masu gidaje na su masu sassauta a sassauta musu amma har yanzu dai wannan bamu ganta a ƙasa ba saboda masu gidaje suna nan suna cin su ba babbaka mm, tana yiwa watakila su masu gidajen haya nan su eh, bayyana cewa watakila saboda sun kashe kuɗi da wurin gina gidaje shi yasa suke saka farashi mai tsada ai ba ranar da eh, rana ba wata ɗaya ba za ka mai da kuɗinka kuma an kai gidan haya ka yi shi ne har iya ranka har yaran jikokinka da 'ya'yanka da kowa ya ci amfanin shi kenan ba a rana ɗaya ko wata ɗaya zaka ci duk kuɗin nan da ka kashe ya hutu sai muke ganin kamar ita gwamnatin ma tana da makarrabai ko abokai ko yan uwa cikin wannan harka shi yasa ta ɗauke kafa tun da dai mu ta muna alƙawli har mun ji daɗi mun yi murna sai kuma aka yi zancen 'yan matan amarya shiru zancen 'yan matan amarya ne ce ma ba tabbas magana gidan haya magana ce wadda doka ce ta ƙasa kuma an yi tanadin doka zancewa ta ƙasa wadda ya kamata a ce eh, an yi aiki da ita a kasar nan domin talaka ko kuma mai haya ji sauƙin rayuwa a nan to babban matsalar shine duk masu ba da hayar suke iko kenan ba za su iya dokar da za ta takwar eh, su aiwatar da wannan doka ba wadda za ta takura musu ta dokar za ta cewa dakin laka mai faɗi kaza haka ka abin ga kuɗin shi dakin siminti mai faɗi kaza haka abin da ake kira bila mai kaza haka kenan ita ce za ta ƙayyade kuɗin da ya kamata kowane ɗaki a ɗora mishi kadiba yanzu za ga wanda yake haya a kowace sahiya ta Allah hannun shi a bisa gaban shi saboda yana tsoron mai gida ya zo ya ce mai na kara kuɗi a kowane lokaci ana iya gaya mai a ce mai wani na ƙara kuɗi cikin gida na biyu ko mai gyara ba ko bai gyara komi ba yana iya zagowa ɗaya rana kawai kai tsaye ce maka wane na ƙara jika goma ko jika biyar ko jika biyu da rabi bisa kuɗin hayan nan babu inda za ka je ɗan haya don bai biya wata guda ba a ce kuma mutum da ne ya yi shekara wajen ishirin ko sha biyar ko goma har ya biya kuɗin ɗakin da ke ciki kai ba kuɗin ɗakin ba kusan kuɗin gidan ma ya biya shi amma ɗaya rana don bai don wata ɗaya don bai baka ba kuɗi kuma ba ma bai baka ba ne bai samu bane a lokaci a lokacin da kake bukata ya baka lokacin da zaka oda shi nan nan za zaka yi haya cikin gida gida yana gidan ɗakin alalace a ce da damana yana ruwa yana zuba bisa kayanka da na iyalinka a in ka gyara sai ce shi ba a cikin kuɗin shi ba cikin kuɗin ka ne kenan kaga ita haya a nan ƙasar bala'i ce kai naga gidan da in ka baka biya haya ban aka dafa tuwo a ka magana ake a ce ya za ka yi baka biya mu kudin haya ba amma yau ka dafa abinci a gidanka kuma kana ci saboda kudin haya kai gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama in kai haka ka hita ƙargange tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, kun duka kun gamu kun haɗe. In kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. To madalla Malam Yusuf Abdullahi da ka daga jamhuriyar Nijar mun gode. Masu sauraro kun dai je abin wasu daga jamhuriyar ta Nijar suke cewa game da rayuwa a gidan haya. Kai tsaye mun so mu haɗa ku da Malam Ahmed Abubakar Dakta, amma kuma ba mun yi ta gwada lamba shi ba mu samu ba, amma yanzu muna tare da barista Aliyu Abdullahi za mu ji su kuma abin da za su ce a kan wannan batun da ake tattaunawa game da rayuwa a gidan haya. Assalamu alaikum barista kana tare da mu? Wa alaikum salam. Yau madalla. Barka da shigowa. <laughs> Ah, barka mu kuma ina godiya da wannan dama. Ba da labarista to kare ta abin da wasu suka ce a jamhuriyar Nijar game da sa'in ko kuma ɗan rikici da ake samu tsakanin masu gidaje da kuma 'yan haya. Me za ka ce game da wannan? Na ji sosai ai <clears throat> kusan abin ba sabon abu bane a Najeriya ma mm. akwai irin waɗannan wato duk abubuwan da yake faruwa a ƙasar Nijar mu ma'ana yana faruwa musamman kaman wato hauhawan kudaden gidajen haya mm. kuma wani ƙarfi na musamman da su masu gidaje suke da shi bisa kan waɗanda suke kan suke haya irin gidajen da musamman ƙananan hayoyi kisan wato hayan ma kashi-kashi ne mm. akwai masu haya irin na manyan wurare da kuma wato oba bisa lokaci mai tsayi akwai mm. kuma waɗanda suke ɗan yi a hankali kaɗan-kaɗan. Irin na wata-wata kenan. Waɗanda mm, ba su san karfin su ba ko kuma ba su san wani protection kariya ba da dokoki bayar ba sai ka ga ana toye musu haƙƙi wato su landlord wato masu gida suna toye musu haƙƙi mm. za su zo su cire mutum kamar a lokacin da suka ga dama ba tare da sun bi ƙa'idodi da doka ta da ba a batun hauhawan kuɗi a mm. yanzu haka abin da nake so faɗa da aka bi ta ɓangaren doka babu wani doka da ta ce yau kada a mai gida ya ƙara kuɗi eh, fiye da kuɗi kaza kan ɗan haya duk da an san ana yunkurin dai a kawo irin wannan dokokin kuma kar a manta dokoki a Najeriya na haya wato ba bai da global application ba dukan Najeriya ne ake apply kowane jiha da mm. irin nata dokoki na haya Lagos jihar Lagos ita ta fi wato iko ta fi ci gaba a dokoki tsarin dokoki masu kyau na kare 'yan haya a Najeriya bisa sauran jihohi kamar har nan Abuja ma inda nake muku magana hmm. ita ko ta fi dokoki masu kyau kamar kin ga a jihar Iko yanzu haka mai gida ba zai iya neman fiye da shekara ɗaya ba a wurin ɗan shi amma har yanzu sauran jihohi sukan ta nemi shekara biyu a biya da shekara biyu kansu ba mutum hayan gida haka eh, sannan kuma babban abu da nake cewa dai eh, eh, mai kyau ko ce kariya da ita dokoki ta bayar a duka yawanci jihohi suna da wannan kariya a dokokinsu shine kaman wurin fitar da ɗan haya ah, daga mai gida don wani lokaci zaki ga mai gida zai zai ce miki ka bar mai gida haka kawai a yana so ya amfani da shi ko kuma baka biya ba ko kuma ka da kana biya a wata ɗaya ne ko kuma shekara ɗaya ne kai ka samu tangarɗa baka biya ba sai a ce ma ka tashi a kawo ma mutane a cirar da kai a fitar da kai karfi da yaji to akwai kariya ya kamata jama'a su sani um, barista kafin mu je ga wannan kariyar safina naga tana so ta yi wata <laughs> tambaya yanzu <laughs> a ina da tambayoyi Maryam ba ɗaya bane ai na ga alama eh lokaci ma ba zai mu ba sai dai mu dan takaita <laughs> to barista na barista um, kaman eh, me zaka ce game da yan haya kuma da suke shiga gidan haya su dauki kaman gidan da yafi karfin su ma sai an zo wurin biya a ita ka ce ya ce kuma ba su son su biya da arziki mm. to a gaskiya wannan ma shi ba bai dace ba daga bangaren yan hayan kuma ni na samu na ga irin wannan da ido na wani lokaci da farko ba wai suka shiga bane da farko da ga mutum yana da kuɗin da zai biya karon na farko yana hmm. tunani kaman ya samu zai ci gaba da samun kuɗi irin bisa wannan sai ka ga kuma samun kuɗin ya yanke sai a hmm. zo ana rigima wurin ci gaba da biyan ko kuma wurin fitan shi hmm. to shi yasa ake su komai zaka yi sai ka yi shiri wato plan ka duba mene yake shigo maka a matsayin wato income inka a matsayin abin aiki kake in sana'a kake yaya me plan inka in a shekara ne me za ka ware na hayan ka me za ka ware na cin abinci me za ka ware na transportation na abin sufuri da sauransu to mutane da yawa yawanci ba su wannan plan ɗin to hmm. inda ana irin wannan shiri na musamman mutum ka san nawa ya kamata ka kashe a shekara don makwanci wurin makwanci nawa za ka kashe wurin makarantar yara ne ko kuma makarantar ka kai kanka da sauransu. To barista. To shine da zan yi shine mutane dole ya kamata su yi irin wannan shiri. To barista da kwai kaman abin da doka ta tanada kan irin haka? Kamar in abu ya samu mutum da kwai abin da doka ta tanada tun da ba da son ran shi bane yayi. Kaman kaddara ce ta faɗa mishi. kaman idan mutum ya gaza ya samu kaddara ba zai iya biya ba da kwai abin da doka ta tanada na yadda shi mai gida zai dan mashi kamar lamuni haka to danganta da irin wato yarjejeniya da tsakanin mai gida da dan haya idan yarjejeniyan ya ya kunshi wato irin wannan consideration abin da ake kira a turance force majeure su act of god da sauransu to dole a bi wannan yarjejeniya amma yawanci lauyoyin da suke shirya wannan yarjejeniya suna shirya yarjejeniya ne yadda zai fi zai amfani masu gidajen ba ɗan hayan ba shi yasa ya mm. kamata ɗan hayan su dinga ba da hankali mm. wurin irin yarjejeniyar da lauyoyi ke shiryawa saboda yawanci zaka ga lauyoyin na masu gidajen ne sannan kuma mm. a ya sani na ba wani doka da za ta ce in dai baka samu kafiya ba kuma za a iya sai dai in shi mai gidan ya daga ma kafa ko kuma in ka je kotu eh, eh, da ko mai gidan ya kai ka kotu na cewa yana so ka fita ya tabbatar ya bi ka'idodin da aka shirya kan yi nemi fitar da kai akwai wato kwana bakwai da zai baka a notice din yana so ka fita sannan bayan kwana bakwai ya yi sannan ya kai ya kai ma demand na mm. ta ko ya kotu domin fitar da kai hmm. idan har wannan hayar na lokaci ne da aka kirta hmm. abin wato kashi kashi ne akwai kuma dokoki daban na hayan da ba a kirta ba hmm. shi kuma wannan mai hayan yana da kamar wata shida kan a iya cire shi daga gidan ko da bibiya ba To barista kamar kuma yanzu idan aka samu matsala a gida ko wani abu ya lalace haka wane ne yake da hakkin ya gyara mai gidan ne ko kuma wanda yake haya a cikin gidan ne ya kamata ya gyara to a nan dole ka kalli abin kashi biyu amma ka kalli abin kashi biyu duk komai da ya shafi haya ya dangana ne kan wato yarjejeniyar mai aka sa a yarjejeniyar hmm. in yarjejeniyar ku ya ce mai dan haya shi zai gyara komai ya ɓaci to dan hanyar zai gyara in yarjejeniyar ta ce mai eh, gida shi zai gyara to haka zai kama zai faru amma a convention wato traditionally customarily akwai yadda ake yi akwai gyara na mai gida akwai gyara na ɗan haya hmm. kamar yanzu roof saman gida ya baci ko kofa wato any structural uh, repair hmm. wato mai girma irin kamar abin da ya shafi tsarin gidan in ya ɓaci gyara ne na mai gida hmm. amma irin ƙananan kananan gyara da ya shafi zamantakewa jin daɗin zamantakewa na ɗan hayan shi ne zai gyara hmm. amma in ya shafi tractor na gidan kamar roof saman ya ɓare ko wani abu kamata ya a ce shi mai gidan ne zai gyara. To barista kamar hmm. idan kuma aka samu 'yan hayan da ke zaune fa suna zaune a gida ɗaya amma ba su jituwa. kamar yadda ake yi yanzu na ga wuraren mu yanzu da ake yi kamar a gina gida uku haka cikin compound ɗaya to irin aka same su ba su jituwa fa suna yawan fada haka eh, wata sa'in sai masu gidan su shigo ciki wata sa'in yakan taimaka amma wata sa'in kuma abin da baya taimakawa sosai wace shawara ya kamata a ba masu gidan da yan haya to um, da ya kamata shine ya kamata a yi tun farko in ka san za ka yi gidan haya da mutane da dama za su zauna hmm. a samau wa tukunna kowane mai haya bangare shi. da kuma bangaren da ya kamata ya yi kamar su shanya bangaren da zai dan yi nishadi shi ko zai kusa ba tare da ya shiga bangaren sauran masu haya ba idan har duk mutane tsarin gida zai kasance haka to za ka ga za a rage irin waɗannan wato point of clash inda mm. inda za a yi a samu tashin hankali so amma kuma su ma kansu masu hayan wanda yake neman shiga gida in ka san wani irin iyalai kake da shi ko kai wani irin mutum ne mutum ne ba mai son cuɗanya da sauran mutane ba in ka ga gida za ka tambaya shin gidan nan ni kaɗai zan zauna a akwai wasu in ka ga abu ne wanda ba za ka iya ba tun farko aka ce da gumugura ba makin tashi sai kar ka shiga irin wannan gidan saboda ka san irin wata ila ka ba mutum ne wanda za ta so ta haɗa compound daya da wata mata ba haka da eh. sauransu. To a gurguje. dole ne dole ne a samu clashes the crime. Mm. Wannan haka yake. To a gurguje barista akwai 'yan hayan su kuma da zaka ga da gangan sun je sun lalata gida ko dan za su fita ko kawai dan keta. Mm. Me zaka ce game da wa'annan? Wannan mutane ba ba muta ba ba ba ba sa kyautawa gaskiya akwai tsakani da Allah yawanci za ka ga wasu sai su ce ai mu muka gyara wannan abu da da ka shigo ai me kyan bai sa wannan abun ba ko bai gyara wannan abun ba da na zo ba na wuta da ya biyo na saboda ka zan tafi bari in ce wurin cirewa kin garshe yasa a yarjejeniya akwai wani yarjejeniya da yake ko ba a yarjejeniya ba tana nan a idon hukuma cin hmm. cewa idan an haya ya tashi fita <laughs> zai bar gidan zai danka wa gida Eh, zuwa mai gidan a yadda aka ba shi To barista hmm, a nan za mu da tsaya lokaci ya daga mana hannu sai kuma wani lokacin mun gode. Hmm. <laughs> <laughs> lasa safina a gurguje dai kin ji abin da barista ya ce me zaki ce to ai maryam abubuwan ne da yawa gaskiya da kwai yawa abubuwan dai kawai sai dai mu ce dai Allah dai ya kyauta kawai kuma musamman ma dai jama'a su sa ido akan wannan yarjejeniyar da ake mm, to karshen shirin yau da gobe kenan na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin safina ta sodangi da miss julie gresham da ta hada shirin da injiniyan mu vasco ni maryam dauda ke cewa sai an jima ga yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau